Ministan cikin gidan ƙasar tarayyar Najeriya Abdulrahman Bello ya kawo ziyarar aiki na kwanaki biyu a ƙasar jamhuriyar Kamaru anda ya gana da shugaban gwamnati kuma Prime Minister ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Mr. Filimon Yong a ofishinsa da ke fadan ƙasar yawunde anda suka yi tattaunawa kan yadda 'yan gudun hijiran ƙasar ta tarayyar Najeriya ke jirge a arewacin ƙasar a ƙauyen Minawawa a jihar Arewa mai nisa yawancin 'yan gudun hijiran da sun daga jihohin arewa maso gabas na ƙasar ta tarayyar Najeriya Najeriya musamman ma daga jihar Adamawa da jihar Borno Najeriya an da akalman lissafi suka yi nuni da cewa jama'a sama da dubu arba'in ne zuwa dubu hamsin suke nan jirgi a wannan ƙauyen na Minawawa dubu sha takwas daga cikin su maza ne bayan sun kammala su ne da musta Filimon Yan sai ministan cikin gidan na ƙasar tarayyar Najeriya Abdulrahman Bello da tawagarsa suka zarce ofishin ministan cikin gidan ƙasar jamhuriyar Kamaru Rene Emmanuel Sadi an da suka sadu da ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar ta jamhuriyar jamhuriyar kamaru jean belembele da babban kwamishinan 'yan sanda na kasar ta jamhuriyar kamaru martin bengrangele tattaunawar nasu dai ya ɗauki lokaci mai tsayi kuma sun yi maganin yanda kasar tarayyar najeriya da kasar jamhuriyar kamaru za su haɗa karfi da karfe domin mayar da 'yan gudun hijira jihohinsu waɗanda yakin boko haram ya raba su da mahallansu minista abdulrahman bello ya ce hmm, Yayi yi matukan yaba wa kasar jamhuriyar kamaru wajen irin kokari da ta yi domin karban 'yan gudun hijiran kasar ta tarayyar najeriya kuma ya ce dama kasashen biyu suna da kyawawan alaka na zamantakewa a tsakanin juna ministan da ya juya ta bangaren ministoci kuma abdulrahman bello ya ci gaba da cewa we very much appreciate the efforts of the Cameroonian government for uh, making it home for them for now with the uh, facilities provided. Na yaba wa kasar jamhuriyar Kamaru wajen irin wannan da taku da take nuna mana na taimakawa 'yan gudun hijiran mu da yakin Boko Haram yar wasu da mahaifansu kana minista Bello ya ce. There's an ongoing arrangement to ensure that these refugees Uh, repatriated back Wannan al'amura na 'yan gudun hijira dai zai ɗauki dogon lokaci kafin mu cimma matsaya domin mayar da 'yan gudun hijiran jihohin su na aihuwa. Minista zai ci gaba da ziyarar nasa ne zuwa ƙauyen da 'yan gudun hijiran suke jibge a garin mina, wawo a jihar Arewa mai nisa domin ganin yadda 'yan gudun hijiran ke gudanar da rayuwarsu. Shi ma ministan cikin gidan na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Rene Emmanuel Sadi da yake yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke Yawunde na irin tattaunawa wanda suka yi ya ce. Euh, l'idée de mettre sur pied un cadre tripartite. Et c'est dans ce cadre tripartite que nous allons examiner les modalités euh, concrètes de rapatriement euh, de ces populations nigériennes. Le ministre de l'Intérieur du Nigeria a pris donc l'engagement, rentré au Nigeria, d'examiner le mun taɓo yanda za a yi ƙoƙari matuƙa gaya na mayar da waɗannan bayin Allah ga su. kuma ministan cikin gidan na tarayyar Najeriya ya ce zai koma ya zai koma Abuja za su tattauna da masu ruwa da saki ta wannan bangaren domin a mayar da su jihohinsu ko da yake zaman tsaro na ƙasar ta tarayyar Najeriya da na ƙasar jamhuriyar Kamaru sun ce akwai 'yan ta'adda da 'yan fashi da makamai akan iyakokin ƙasashen guda biyu Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar kamaru